Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya mu ta Alfa rediyo Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar Laraba bakwai ga watan Agusta da shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. A yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyara a garin Dayton na jihar Ohio da kuma El Paso na jihar Texas. Hukumomin kasar Afghanistan sun ce wata mota makare da bama-bamai ta fashe a kusa da wani ginin 'yan sanda a Kabul babban birnin kasar inda ya kashe akalla mutum goma sha hudu. fadar shugaban amurka ta white house ta nuna alamun ba ta kokarin ruruta wutar rikicin cinikayya da beijing bayan da gwamnatin shugaba donald trump ta ɗau matakin ayyana china a matsayin mai cogen darajar takardun kuɗinta To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ballewar wata gada a jami'ar Abubakar ta fawa balewa da ke jihar Bauchi ta yi sanadiyar rufe jami'ar na dan wani lokaci. Bayan haka za ku ci hirar da murya Amurka ta yi da wata matashiyar likita wadda ta kware a fannin masu larurar kwakwalwa kan batun yadda wasu ke kashe iyalansu. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan kamen wasu 'yan ƙasar China da ke harkar masana'antar tarkacen na'urorin lantarki da aka yi a jihar Legas. bayan haka za ku ji shirin himma wanda abdulaziz adli ture shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya jama'a assalamu alaikum. A yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyara a garin Dayton na jihar Ohio da ke tsakiyar yammacin Amurka da kuma garin El Paso na jihar Texas da yake kan iyaka ta kudu maso yammacin kasar, wanda karshen makon da ya gabata garuruwan biyu aka kashe mutum 31 a wani harbin kan mai uwa da wabi. mazauna birnin na el paso sun ɗaura alhakin faruwar wannan lamari akan shugaban ƙasar saboda irin kalamansa da yake yi waɗanda ke tada hankali inda suka buƙace shi da kada ya zo jami'an fadar white house sun ce ziyarar ta shugaba trump da zai kai irin wacce ya saba kaiwa a duk lokacin da aka samu irin wannan hari na kan mai uwa da wabi kamar wacce ya kai a parkland da ke jihar florida da las vegas na jihar nevada wanda shugaban kasar zai kai tare da mai ɗakinsa don jinjinawa waɗanda suka fara kai ɗaukin farko da kuma tattaunawa tare da iyalai da suke zaman makoki da kuma waɗanda suka tsira daga wannan bala'in. Mai magana da yawun fadar White House Hogan Gidley ya faɗa jiya talata cewa Trump yana so ya je waɗannan yankuna da suke cikin alhini domin su yi addu'o'i tare kuma ya yi musu ta'aziyya waɗanda suka rasa rayukansu sannan ya kuma ƙara da cewa shugaba trump yana kuma so a tattauna akan hanyoyin da za a magance faruwa hakan nan gaba hukumomin ƙasar afghanistan sun ce wata mota makare da bama-bamai ta fashe a kusa da wani ginin 'yan sanda a kabul babban birnin ƙasar a yau laraba inda ya kashe akalla mutum goma sha hudu da ya kuma matukar lalata gine-ginen da suke kusa mataimakin ministan tsaron cikin gidan kasar general koshal sadat ya faɗa a wani taron manema labarai cewa fashewar ta kuma jikkata mutum 155 cikinsu har da fararen hula 92 ba tare da bata lokaci ba ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin kai wannan harin tana mai ikirarin cewa cibiyar ce da ta 'yan sanda ke ɗaukan jami'an da ke yammacin babban birnin ƙasar. Wannan mummunan hari da ya hallaka mutane na zuwa ne bayan da kungiyar Taliban ta yi wa al'ummar kasar ta Afghanistan gargadi kada su shiga zaben shugaban ƙasa mai zuwa da za a yi. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gida na Afghanistan, Nasrat Rahim ya ce, dan kunar bakin waken ya tayar da motar da aka makare ta da bama-baman a lokacin da jami'an tsaron suka tsayar da shi a wani wurin duba ababen hawa a wajen ofishin 'yan sandan. Fadar shugaban Amurka ta White House ta nuna alamu ba ta kokarin rurrurta wutar rikicin cinikayya da Beijing bayan da gwamnatin shugaba Donald Trump ta ɗau matakin ayyana China a matsayin mai cogen darajar takardun kudinta. Muna tattaunawa da kyakkyawar manufa kuma muna son mu ci gaba da tattaunawa da kyakkyawar manufa tare da China duk kuwa da rashin jin daɗin yadda wakilan China a wurin tattaunawar suka kasa cika alkawarin da suka yi a baya da kuma rashin samun ci gaba cikin tattaunawar a cewar Larry Kudlow, daraktan Majalisar Raya Tattalin Arzikin Amurka a lokacin da yake magana da manema labarai a jiya talata. Ya kuma ƙara da cewa kofar mu a buɗe take don ci gaba da tattaunawa inda ya bayyana cewa muna kan shirin karɓar bakuncin tawagar cana a watan satumba bayan da muka gaza cimma matsaya a zaman tattaunawar da aka yi a baya-bayan nan a makon da ya gabata a shanghai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Amurka na shirin barin ragowar sojojinta a Siriya don tabbatar da galabar da aka yi akan kungiyar IS ta ɗore, yayin da wasu jami'an sojin Amurka ke gargaɗin cewa tsarin da aka bi zai iya saka kungiyar ta sake farfaɗowa. Wannan shakku wanda ya fito karara a rahoton da Speta janar na ma'aikatar tsaron Amurka ya fitar a jiya talata na zuwa ne yayin da Amurka ke neman hanyar samun gudunmuwar sojoji daga ƙawayenta da ke Siriya. a daidai lokacin da ake gargadin cewa duk da yake kungiyar is ta rasa iko da yankin da ta ayyana a matsayin daular ta har yanzu ba a yi galaba a kan su mayakan nata ba wasu daga cikin soke-soken da aka yi ta yi kan matakan da aka ɗauka wanda rahoton ya bayyana a matsayin kware-kwaryar janyewa daga siriya sun fito ne daga jami'an gamayyar dakarun da ke yaƙi a siriya na ctjf oir wacce ita ce hedkwatar rundunar da ke kula da dakarun amurka da na ƙawayenta da ke yakar kungiyar is jakadan amurka a rasha john hotsman jr ya aikawa da shugaba donald trump wasikar yin murabus wanda hakan ke nufin ya kawo ƙarshen aikin da ya yi na tsawon shekaru biyu cikin wata wasiƙa Huntsman ya gode wa shugaban ƙasa kan yadda ya amince da shi a matsayin jakadan Amurka a Rasha cikin wannan lokaci mai matuƙar wahala a tarihin dangantakar ƙasashen biyu. Murabus ɗin nasa za ta fara aiki ne daga ranar uku ga watan Oktoba mai zuwa. Huntsman wanda ɗan jam'iyyar Republican ne ya bar ofishin gwamnan jihar Utah a shekarar 2009 lokacin da tsohon shugaban ƙasa barack obama ya naɗa shi jakadan amurka a china labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A Najeriya, rahotanni sun bayyana cewa ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi kwanan nan a jihar Bauchi ya yi sanadiyar rasa rayukan wasu ɗaliban jami'ar Abubakar ta fawa balewa su hudu biyo bayan karyewar wata gada da ke tsangayar jami'ar a ƙauyen Gobi. Haka kuma ana hasashen ɓacewar wasu ɗaliban. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. halin da ake ciki da hukumar gudanarwar jami'ar ta rufe jami'ar ne kamar yadda shugaban jami'ar farfesa muhammad ahmad abdulaziz ya ce sabili da juyayen rashin ɗalibai guda hudu za a kuma buɗe jami'ar ce a ranar 19 ga watan agustan wannan shekarar gwamnan jihar bauchi sanata balar muhammad kauran bauchi wanda ke ƙasar saudiya ya wa al'ummar jihar a dangane da afkuwar ibtila'in sannan kuma ya ba da umarnin da ɗauki matakai domin shawo kan matsalar da kuma kai kayan agaji ga mutanen da suka samu raunuka kakakin gwamnan bauchi dr ladan salihu ya yi ƙarin bayani kan batun to alhamdulillahi na farko muna cike da jimami da kuma tausayawa ga wannan al'amari wanda yake kaddara ne daga allah subhanahu wa ta'ala mutum hudu muka samu to takamaiman labari cewa sun rasa rayukansu a nan jami'ar atbu ne da ke cikin wato garin gubi inda suka hau wata 'yar gada na wucin gadi kusan mutum 40 suka hau wannan gadan kuma ba ta da karfin riƙe waɗannan mutane a daidai wannan lokacin to eh, eh, bisa iftila'i wannan gadan ta afka shi ne ya kawo sanadiyar rasuwar kuma wato mun samu labari cewa su 'yan wato ɗaliban makarantar sun fara ɗaga haƙarƙari a kan wannan al'amari muna kira ga su ɗalibai da kuma musamman malumansu su yi wa kansu wato wa'azin ta natsu cewa wannan al'amari daga allah yake ba makawa ƙaddara ne yadda ya zo haka za a ɗauke shi sai dai mu da su da dukkan jama'a mu haɗu a zaure guda na farko mu ci gaba da addu'a Allah ya tsare na biyu a ɗauki matakan gaggawa na agaji wanda na gaya maka mai girma gwamnati ya aika da eh, shugaban majalisa eh, na na jihar bauchi da kuma sakataren gwamnati kuma ya ba da umarni cewa dukkan jami'ai da suke agaji na gaggawa a irin waɗannan abubuwan su tashi tsaye su ga abin da za su taimaka wa jama'a mu kuma muna nan muna ci gaba da addu'a da mu da ku a ƙasa mai tsarki gwamna bala abdulkadir muhammad ya ba da umarni wa wato shugaban majalisa ko kuma kakakin majalisar jiha ɗan galadiman ningi tare da shi sakataren gwamnati wanda a yanzu haka suna kewayawa sako-sako eh, na birnin bauchi yadda abubuwan nan suka kasance kuma ya ba da umarni cewa jami'an wato aikin gaggawa na sema state management, emergency management agency a turance kenan su tashi a fujajen su dauki wato matakai na gaggawa tare da haɗin gwiwa da waɗannan shugabanni da suke ƙasa a birnin bauchi don a ga wani wasu matakai za a ɗauka don a agaza wa jama'a gwamnati mai girma gwamna yana cike da damuwa a cikin wannan al'amari kuma ya buƙaci dukkan mahajjata da suke nan a ƙasa mai tsarki da su ci gaba da addu'a wa jiharmu allah ya kiyaye wannan al'amari allah ya kawo waɗanda suka rasa rayuka allah ya gafarta musu waɗanda kuma suke cikin hali na kayi allah ya kawo mana sauƙi da Abdulwahab Muhammad yanzu kuma za mu taɓo batun kiwon lafiya. A cikin 'yan watannin nan an samu rahotanni akan matan da suka kashe mazajensu ko suka yi niyyar kashe su haka zalika mazan da suka kashe matansu ko suka yi niyyar kashe su. A wata hira da na yi da Dr. Nafisa Nuruddin matashiyar likitar da ta kware a fannin masu larurar kwakwalwa a lokacin da ta kawo mana ziyara nan sashen Hausa na tambaye ta shin ko akwai alaka tsakanin larurar kwakwalwa da irin wannan mummunan abu sai ta ce. Akwai abubuwa daban-daban zai yi wuya ka ce ga abu ɗaya mai da shi ne ya jawo yanzu ake ganin mata na kashe maza maza na kashe mata wa ake kashe-kashe mm. amma kuma wasu daga ciki yana mai yiwuwa daga lalura ce wasu lalurai akwai lalurai kala-kala na kwakwalwa da ke iya canza mutum tunani mutum ya rika tunani ko ya imani da abin da ba shi bane a zahiri wani zai rika tunanin cewa a wani na kai mai hari ne yana kokarin ya kashe shi ko ya cutar da shi so wani yana iya daga nan ya ce bari in kare kaina bari in kare kaina ni bari in riga in kashe mutum mm. wani zai tunanin a'a daga lalura yi tunanin cewa to me ma ma'anar zama a duniya gara kawai mutum huta to ya kashe kanshi amma kuma idan na mutu na bar wannan shi kuma faya zai yi da rayuwa su duk irin waɗannan suna iya faruwa to amma mm. kuma banda haka mutane suna ganin kamar masu lalura kwakwalwa su suka fi kisa ko yi ma wani lahani mm. to amma kuma ba haka ba ne. waɗanda ke da lafiyar kwakwalwa ma sun fi irin waɗannan Eh, bambancin shine shi mai lalurar kwakwalwa so da yawa ya yi imani cewa abin da ya daidai ne don haka ba zai ɓoye kanshi ba na biyu ba zai gudunma doka ba wani da kanshi in ya gama kisa zai je kai kanshi kara saboda shi a ganin shi ya kiyaye kanshi ne daga abin da ke faruwa baya ga haka kuma wasu masu lalurar kwakwalwa ita kanta lalurar kwakwalwa tana hana su samun hikima da basira na yanda za su yi shi wannan laifi su yi shi su kauce ma doka so duk irin waɗannan abubuwan su suke sa an fi kama su an fi mm. gane su an fi kama su amma kuma masu lafiya su suka fi yin irin waɗannan aikata irin waɗannan laifuffuka to dakta yanzu kuma sai mu taɓo batun matsalar kwaya da yanzu kusan tabi ta addaba mutane a Najeriya a arewacin Najeriya an ce mm. mata su ma sun shiga wannan harkar abin babu kama hannun yaro. Me da me kike gani yake haddasa irin wannan matsala ta shan kwaya? Haka akwai abubuwa da yawa da suke iya jawo matsala irin wannan ba za ka mutum ɗaya zai wuya ka cire ko mutum ɗaya ka ɗauka ko mm. mace ɗaya kika ɗauka tana shaye-shaye in kika ce za ki tsatsefe abubuwan da suka ja take wannan shaye-shayen to za ki gano abubuwa daban-daban da suka haɗu suka haɗa kai suka sata a wannan yanayin da take ciki na farko wani yakan haɗa daga gado gado akan gaji jini a kwayar halitta wadda take iya ta sa idan mutum ya fara shaye-shayen ya zama ya zama ya kamu da shi sosai eh, akwai akwai bincike da aka yi kan kamar masu shan giya haka iyayensu ko da ba tare da iyayen suka girma ba to mm. in suka girma su ma suna iya su a cikin halittar jini wannan yake yawa so akwai irin waɗannan evidences haka da aka yi bincike da ya nuna irin wannan baya ga haka kuma mu yanzu yadda take al'umma ce ta kana zaune ne kai kana kaduna amma kana magana da wanda ke saudi arabia mm. so duk waɗannan abubuwa sun daɗa buɗe ma mutane ido na cewa abin da ake yi a wani kusurwa a duniya to kana inda kake nan da nan zaka sami ka ga yadda ake yin shi ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullum sahi. Madalla a gaida Dr. Nafisa Nuruddin don jin ƙarin bayani akan wannan hirar sai a tare shirin kallabi ranar Juma'a a shirin na hantsi. To yanzu kuma za mu leƙa jihar Legas a Najeriya. Hukumar 'yan sanda a jihar ta kama tarkacen kayan lantarki da ake fita da su zuwa ƙasar Sin da Vietnam da wasu 'yan ƙasar China ke yi ba tare da izini ba. wakilin murya amurka baban babangida jibril na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton rundunar 'yan sanda a jihar lagos ta kama wasu 'yan kasashen guda biyu da take zargi da gudanar da wani kamfani da ke harkar hada-hadar fitar da da gwalan wayar salula zuwa kasashen ketare mutanen guda biyu masu suna limpi hu da kuma li ronin suna gudanar da wannan masana'anta ce a titin sile abuka da ke birnin ikeja a nan lagos mataimakin kwamishinan 'yan sanda a kinsoji adebayo shi ya jagoranci kai samame a wannan gini wanda rundunar ta ce ana gudanar da shi ba tare da izini ba a sanarwar da rundunar ta fitar tun da farko ya nuna cewa kayayyakin da 'yan kasar sin din ke sarrafawa ana samun su ne daga wayoyin salula da na'urar tablet kuma ana fitar da su ne zuwa kasar china da kuma vietnam ta jiragen sama wannan dai ba shine karan farko ba da jami'an tsaro a najeriya ke kama irin waɗannan da gwalo na masana'antu na salula ko rediyo da kwamfutoci walau dai an shigo da su najeriya ko kuma kuma ake kokarin fitar da su zuwa kasashen ketare kamar da daya daga cikin kwantrolin hukumar na tinkam ahmed baba ya shaida mani e west wato irin su kwamfuta su talabijin sauransu da suka lalace damuwan wayannan shine kaga akwai irin su mercury irin su candium eh, da lead katunan lead lokacin da aka samu a gusau a zamfara abubuwan da ya jawo to irin wannan kaga za su gurbatar da eh, muhalli za wata kasa har da ruwan sha ma ka gani so shine kake gani yanzu da yawa sai ka ji kafin ka ankar sai ka ji an ce kidney kidney kidney duk irin wayannan abubuwan ne binciken da rundunar yan sanda ta gudanar je ya nuna cewa yan kasar ta sun guda biyu sun shigo najeriya ne a watan mayu da takardar izinin yawo na bude ido kuma suka bige da zama amma da kafa kamfani da kuma daukan ma'aikata domin gudanar da wannan sana'a da baya bisa ka'ida sanarwar rundunar yan sandan jihar lagos ta hannun kakakinta bala el kanade ya nuni da cewa har yanzu jami'an iran na gudanar da bincike a inda ake ci gaba da tsare 'yan kasar ta sin da gwale masana'antu Latroni da yana daya daga cikin matsalolin da ke fuskantar muhalli yanzu haka a duniya baki daya abinda kuma masana da sauran hukumomi ke kokarin ganin an kawo karshen sa da kuma ne ra'ayin 'yan najeriya game da irin wa'annan kayayyaki na da gwalan masana'antu da ake shigowa da su ko kuma kokarin fita da su kasashen waje ga dai abinda wani da na hira da shi ke cewa don wayannan abubuwan gaskiya illa ne ga mu mutane to mutane nan ma mun ji daɗi da aka kama dan abun da zai kawo illa ga muhallinmu da mutane wajen da mutane suke ka gani wannan abu abu ne mai hatsari sosai da ya kamata a kau da shi saboda matsaloli mutane ka zo su samu kamu da cutar irin wayannan abubuwan misali light emitting diode wannan abun suka gansu cikin electronics wani ma kamar irin tv nan da ake yarwa a bola eh ga wasu suna bi suna cicire wasu abubuwa to wayannan abubuwan suna da effect a jikin mutum ka gani kuma yan mutum bai kau da shi ba wallahi illa ne gare mu mun zama masu zama kewayen lagos din ah, ba ma lagos kadai ba duk wajen da ake da irin mutane na allah tona asirin su babin ya jibrin murai amurka daga lagos sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogon ma'anan na cewa karfe 11 da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyi rayuwa. Yanzu muna tare da bakwar ta muna ziyara nan sashen Hausa na murya Amurka barin bar bakwar ta mu ta gabatar da kanta. Um, sunana munir Ado ni 'yar Kano ce amma muna zaune a Port Harcourt. So na yi primary school ɗina a nan Port Harcourt. gaba daya sai kuma da na gama daga nan na yi sai na je niger state aminanai secondary school dina new horizons college bayan na gama daga nan sai na koma like istanbul ishik university so anan nan istanbul uh, ishik university ina karantar international relations to munira zaki ban mu albarkacin bakin ki ga rayuwar uh, Eh, ke ce ke karanta elementary school a kudu zanja kudu da nigeria eh. kuma ke asalin ke arewa ce ya mhm. ga bambancin karatu tsakanin waɗannan kudu da arewa kudu arewa ce a matsayin ke musulma kuma mutumniyar mutumniyar Kano zanja ito eh, makarantar da na je na musulmai ne na yarbawa so like a bangaren addini ba wai akwai wani bambanci sosai ba so da su ma like musulmai ne so wajen addini ba wani like bambanci saboda like mun samu mun samu ilimin addini mm-hmm. mun yi har islamiyya muke kafin mu fara um, akwai ranar mondays da fridays muna assembly so the remaining days na week din sai mu ringa islamiyya before we start so like mun samu karatun addini so da yake yarbawa suna da like addini to wani bambanci ke gani tsakanin waɗanda suka yi karatu arewa da wanda suka yi karatu a kudu bambancin da na gani like was most yanda ake like english din mm-hmm. most of them sun riga sun saba malaman sun za su koyar da su akan musu bayani haka a hausa da sauransu su turancin su baya ba shi da karfi sosai. Bai da karfi kuma kina ganin wannan zai ka kamar nakasu a wani lokaci idan suna so su su ba da idan suna so su ba da abarcin bakin su akan muhimman muhimman abubuwa. Ito, eh but English is just a language so I don't really think it's a down abu. To daga nan kuma da ki kara karatun eh, high school sai ki je a university a Turkiya me yasa ki je a Turkiya baki zo na Amurka ba ko baki je Turai ba ko baki je wata kasa daban ba baki je UK ba. Ito eh kamar Istanbul haka it's gaskiya wani abu da nake so game da istanbul sosai shine yadda like garin musulmai ne sannan mhm. kuma in aka zo irin harkan sallah haka duk inda ka fita inda kake like akwai masallaci kuma akwai bangaren mata irin kuma ga su da hijabai da komai so i mm-hmm. don't think that's something i can zan iya samu a sauran wajaje mm-hmm. kamar yanzu su uk din da nan us haka suna da suna struggling musulmai haka kamar musu kamar wajen aiki in ba wai kana da partners da suke da suke like kishin addini haka kishin addini kamar mm-hmm. ka ba abin ba zai maka daɗi sosai ba to wani kira gani ke yanzu farzam ga mutane wanda suke da 'ya'ya mata kamar ke suna su tura su kasashen waje kuma suna da fargaba domin suna tsoro idan yaran sun je can za su wasu al'adu wanda ba na musulmi ba kuma al'adu wanda ba nasu ba to a kan wannan di ina ga duk wannan ya zo daga upbringing naka na gida ne da aka baka and then that depends like duk wani a halin mutum yake so duk inda mutum yake ko a nigeria yake ko a kasar waje in ya so ɓaci zai ɓaci ne mm-hmm. a ganina because duk inda mutum yake as far as ka riƙe tarbiyyanka kuma kana da addininka like duk wannan ba matsala ba ne a gani na. Mm-hmm. To wani kira gare ki ‘ya'ya mata wanda su ma suna son su je su yi karatu a Istanbul, mm. suna son su je jami'a su ma su samu sauyin rayuwa. mostly fargaban mutane shine zancen tarbiyya and everything but on mm-hmm. as far as kun san cewa kun ba wa 'ya'yanku tarbiyyan da ya kamata you've done your best ba abin da like za ku iya karawa i think ragowan kawai za a bar ma Allah ne because duk inda aka kai su dai bacin za su baci in suna da niyyar baci like kawai a musu just a jamus kunne kan abokanan arziki mm-hmm. that's like very important sannan kuma su rike Allah su rike addinin su Munira Ado kenan ɗaliba ce a Jami'ar State da ke Istanbul Turkiya mun gode kwarai da ba mu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta rago wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin Washington DC da da busa shi take riga yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Gali Siraja paki da Honorable Jafaru Yusuf na Dabo Paki inda suka ce salam muryar amurka muna yaba wa gwamnan jihar zamfara matawale bisa kwararren matakan da yake dauka domin samar da ingantaccen tsaro a jihar zamfara a ƙarshe muna fatan allah ya kawo mana dawamamman zaman lafiya a najeriya da ma nahiyar mu ta afirka baki ɗaya ga kuma sakonmu na gaba daga babba haruna gajoga shi kuma ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ko kaɗan ba ma goyon bayan kalaman da gwamnatin Kaduna ta yi na haramtawa zazzaki fita ƙasar India domin duba lafiyar shi gani yadda kotun kotu ta bashi damar fita don duba lafiyarsa ga kuma sako daga sade sa'idu daura shi kuma ya ce salam voa hausa fara binciken kwakwalwa da ake yi wa jami'an tsaro a nigeria a daidai wannan lokacin tamkar ihu ne bayan hari ya kamata a ce tun kafin a ɗauke su aiki ne ya kamata a yi musu wannan bincike ba sai yanzu ba wanda aikin gama ya gama Ga kuma wasikar Baba Gana Alhaji Nukiya Wacakal ɗalibi a Jami'ar Maiduguri tare da Malam Usaini Dangote Karasuwa da kuma Grema Grass Wacakal daga jihar Yoban, Najeriya. Su kuma suka ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Har-harin ta'addanci da kungiyar Boko Haram ke kaddamarwa yan kwanakin nan a gaskiya wannan abin tar da kuma Allah wadai ne. Ya kamata a ce rundunar sojin Najeriya ta sake sabon dabarun yaƙi da take da kungiyar Boko Haram ko ma samu sa'idan rayuwa a wannan yanki namun arewa maso gabashin Najeriya. sai kuma sako daga ali abdullahi doron baga shi kuma ya ce yin zanga-zangar juyan juya hali a ƙarƙashin gwamnatin demokradiyya tamkar cin amanar ƙasa ne a nawa ra'ayin don haka ya kamata gwamnatin najeriya ta ɗau matakan kawo ƙarshen wannan zanga-zangar sako mu na ƙarshe kuma ya sake fitowa ne daga sade sa'idu daura inda ya ce salam voa hausa ganawar da obasanjo ya yi da shugabannin fulani don jin matsalolinsu da yadda za a magance su hakan ya yi daidai amma fa sai dai mun sa Obasanjo ya yi haka ne don ya nuna wa duniya cewa gwamnatin Buhari ta gaza magance wannan matsalolin. To madalla mun gode kuma a ci gaba da aiko mana da sakonni To madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. A yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyara a garin Dayton na jihar Ohio da ke tsakiyar yammacin Amurka da kuma garin El Paso na jihar Texas da yake kan iyaka ta kudu maso yammacin kasar wanda ƙarshen karshen makon da ya gabata garuruwan biyu aka kashe mutum 31 a wani harbi a kan mai uwa da wabi. Hukumomin kasar Afghanistan sun ce wata mota makare da bama-bamai ta fashe a kusa da wani ginin 'yan sanda a Kabul, babban birnin kasar a yau Laraba, inda ya kashe akalla mutum goma sha hudu. To masu sauraro a nan kuma za mu da sa'aya sai can an jima da daddare ku ji mu dauki da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Misha ne Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.